Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Okoyemi shi ne ya kawo ƙudurin gyara dokar, inda ya bayani cewa manufar tsarin yana da kyau, sai dai ba a ba da dama tsarin ya cimma manufofin kafa shi ba. Okoyemi ya ce a majalisa ta tara aka amince da kudurin, amma an gano cewa aiwatar da shi na da kurakurai domin waɗanda ya kamata a ba su goyon baya wajen cin moriyar tsarin a yankunan karkara ba su ne suka amfana ba. Sanata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunanin. A baya ɗin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba gaskiya. Kuma wayansu sun yi amfani da wannan daman da ake cewa a yi ma talakawa talafi, su je su haha da sa wayansu sunaye a kai da rubuta ciki da shi abun da ya gashi bai yi ba to shine a wannan lokacin shi shugaban kasa ya nuna damuwansa kuma ya nuna commitment shi akan cewa gara a yi ma dokar gyara don kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ni kamar ni da sauran gaskiya muna so mu sa ido a kai don da farko tukuna da an yi tsari a cikin dokan wanda za su bi to da ba za su samu hanyar da za su je su tafka magudin da aka yi kwanakin baya ba Menene majalisar za ta yi na daban domin ci gaban shirin duk da cewa bangaren gwamnati ta dakatar da shirin a yanzu? Sanata Muhammad Tahir Manguno ya ce mayar da tsarin a ƙarƙashin shugaban ƙasa zai haifar da ɗa mai ido. Ai shugaban ƙasa shine uwa shine uba a ƙasar nan. To saboda muhimmancin da da fifiko da muka ba maganan tallafi ma mutanen Najeriya. da suka zabe mu mara galibu ne shi yasa muka kawo wannan ma'aikatan karkashin shugaban kasa amma in sun tashi zuwa bada bayani za su bada bayani akan wannan ma'aikatan ma shi shugaban kasa ba tare da an sa wani tsakanin su ba ba tare da minista ba ko kuma wani wani jami'in gwamnati ba Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu ya tsokaci yana cewa. ayyan Najeriya ne za su gudanar da aikin. In ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara hukunta mutane wanda aka ba alaki kulawa da jama'a da hakkin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba. Kullum in aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai mai da anun agogo baya. Yadda kasashe ke ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi a kan daidai me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure me ya kamata a gyara a waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi to irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba ba wai in aka canza gwamnati ko kuma wane ya yi kuskure fadan zai koma inda wannan wato tallafin zai zauna a ko fadar shugaban kasa ko kuma a wani hukuma daban ko kuma a wai wasu sashin ne daban za a ba wannan alhakin kulawa da wannan abu. in datawa ne a mai da hankali a kan yadda ake gudanar da shi kuma ya kamata a ce yadda abun yake a barta a haka a ƙarƙashin wannan tsari na nsip akwai batun n power wanda shine ɗaya daga cikin shirye-shiryen zuba jari da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta kafa domin magance rashin aikin yi a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.